Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta amince da kafa ƙarin jami'oi masu zaman kansu takwas inda ɗaya ce tak a arewa cikin 69 faɗin Najeriya goma ne kacal arewa. Daraktan labarun hukumar jami'oin NUC Ibrahim ya kasu ya buƙaci 'yan arewa su zo su nema don kowa cika ƙa'ida zai samu. kaka da suke hannunmu da ƙa'idojin nan za mu ba su kyauta kuma za mu taimaka musu kyauta. Majalisar dattawa ta ƙi amincewa da buƙatar karɓo bashi da gwamnatin Najeriya ke neman karɓa kan yadda bayanin lamuni yake. Dr. Khalid Aliyu ya ajiye limancin Sultan Bello don kaucewa ci gaba da hamayya. Kauce zub da jinin bayan Allah da ba ji ba Allah ya haɗa kan al'umma baki ɗaya. Shi ko kwamitin makarfi na PDP ya nuna rashin amincewa ne ga tsaye da Ibrahim a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben gwamnan Ondo maimakon Itayo Jagede. Tsohon shugaban matasa na kamfen ɗin Jonathan Awa Ma'azu ya ce ya koma APC. A raya arewa maso gabas mu ma ya kamata mu ba da mu. A yayin da kwamitin APC ya buƙaci korar mataimakin kakakin jam'iyyar Timi Frank don aibanta jam'iyyar PDP ta kai ziyara ga yayanta da ke adane a hukumar EFCC da suka haɗa da sanata Bala Muhammad Bani Kayode Obani Koro da Abati. Nasira da Maili Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar babantini babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabansa. da rabaran Ibrahim Usman daga Ekwa GRA Katsina ga Sheikh Babantini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babanta ne, babban limamin masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata na farko dai tukuna an karya tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wadda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma eh, darajar man fetur wannan ya sa dole ko mun ki ko mun so mu sami kanmu akan wannan to zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene mafuskanta mun sani dai alal hakika matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiyar mutane da fataka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan to yanzu menene abin yi gare mu na farko tukuna su 'yan Najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai wato su sadaukar da kai su ɗauki haƙuri su ɗauki jimiri kuma su yi iyakar ƙoƙarin su yi ta addu'a su bi ubangiji kuma su yi ta addu'a su yi ta neman Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunan makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu. sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal hakika gwamnati nan dole a tausaya mata domin ta karbi mulki ta iske ƙasa ta fada cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wadda shi ne ma abin da ta a akan cewa za ta fara aiki a kansa ta karbi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wadda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta to abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin general buhari ya zamto ta fuskanci wa'ancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har allah ta baraka wa ta'ala ya fi mu sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wadda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun fada a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma ubangiji tabaraka wata ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki ويطعمون الطعام ta'ama ala مسكينا ويتيما wa asira suna ciyar da dukiyansu akan suna so suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka daure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci. Shi ma rabarin Ibrahim ya ce sai an ba da haɗin kai kafin gwamnati ta iya yakar almundahana. To jama'a 'yan uwana 'yan Najeriya ni rabarin Ibrahim Usman daga church jariye Katsina ina mai kira gare mu sabili da akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana 'yan Najeriya, Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen boko haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. The Voice of America, VOA. To muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.